yawaitar samun matsalolin fyaɗe ne ya zaburar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a najeriya jan hankulan hukumomi domin ɗaukar matakan daƙile munanan ayyukan inda har wasu jihohi kamar jihar kaduna da jihar kebbi suka bayyana sabbin dokoki nazartar da hukumce-hukumce ga masu aikata ɗabi'ar yayin da wasu jihohi kamar sokoto har yanzu suna aiki ne akan samar da dokokin sai dai kuma har yanzu ana ci gaba da samun waɗannan matsalolin waɗanda a cewar wata lauya mai fafatukar tsayawa waɗanda ke fuskantar shari'a akan cin zarafi marasa ƙarfi barista rashida muhammad abin damuwa ne. to abubuwa ne wadda dai ya zama abun ya zama kamar annoba a garin sokoto da wuya ka tashi baka ji ai ma yarinya ko kuma yaro fyaɗe ba mu a bangaren mu na loyi muna iyakar kokarin mu tabbatar cewa an hukunta su muna tabbatar cewa shi wadda aikata laifin an hukunta shi sannan ita wadda aka yi mafiya din mukan tabbatar ta samu kulawa akwai asibiti na na Khadija Center an kere ta ne musamman domin a irin nan yaran da aka ci zarafin su samu kyakkyawan kulawa ta bangaren lafiyar jikinsu. alal misali a sokoto duk da matsalolin fyaɗe da ke gaban kotuna suna jiran hukunci an sake samun yiwa wata yarinya a shekara bakwai fyaɗe abinda har ya so ya gusar da hankalinta sunana ismail abubakar daga nan alƙilla layout bayan na dawo daga wurin aiki na isi mahaifiyata ta ce yarinya ta ga yarinya da kuɗi naira ɗari bayan na dawo aka tambaya ta ni na ba da kuɗi ce mata ba ni na ba da kuɗi ba sai bayan na fita na je sallah na fito sallah aka kira da aka ce ga inda ta ji samu ta samu kuɗi na iske yaron na ce mishi ya kaba kanwata kuɗi ya ce eh ya bata kuɗi in ce garin ya kai me ya taimaka ka bata kuɗi sai yaron ke ce instantly ke cewa ai sa ta ɗaki ya cire mata kaya ya amfani da ita ita yarinyar gaban shi ta faɗi ya mata fyaɗe kuma an je asibiti har ya ta yare tana tun lokacin ba ta bacci ya harasa mata ba yanzu haka za mu koma asibiti. mahaifiyar wannan yarinya dai ta nemi aiwa yarta wadda maraina ya ce adalci da yake batun yana gaban kuliya wallahi ban ji daɗin wanga hau ba duk yanzu cikin tashin hankali nake duk lokacin aka tambayi maganan ka sai na yi zuciya da ya min ciwo sa kai ne don yarin ga saboda bikitan take yi kullun sai sai mun je asibitin kwari mu je mu dawo mu je mu dawo don Allah ku taimaka mana saboda Allah dun ba wani mutum ba mutumin din ya fi mu karfi gaskiya dun ba mu da abin da mai Allah dai muna taimakon jama'a dun mai neman sa hannu ya sa hannu Allah ya taimaka mana don Allah a kwaci mahallin ga yancin ta waɗannan matsalolin dai suna zuwa ne daidai lokacin da ake kokarin samar da dokokin hukunta masu aikata irin waɗannan laifukan na fyaɗe a jihar Sokoto karkashin jagorancin wata cibiya ta tabbatar da yin adalci ga kowa wato center for social justice tare da tallafin kungiyar spotlight da yake tuni an gurfanar da wannan ake tuma da yawa wannan yariyar fyaɗe a gaban kuliya jama'a na fatar ganin an yi wa wannan yariyar adalci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.